Bismillah. barkamu da yau barkamu da saki sada da ku a cikin sashen labarin namu na hausa da ni halimatu bukari na rubuta kuma zan karanta muku haka labarinmu na farko a yau ne iskoti niger suka yi taron manema labarai a nan zauren shawara na 'yan kasuwa inda suka samu halartar shugabanni daban-daban da kungiyoyi masu zaman kansu ong olsic niger tare da ong sos suka sa hannu bisa kan takarda wannan sa hannu zai ba su dama su yi aiki da iskut niger iskut niger dai tana kawo kokarinta a nan kasan ta niger ma kuma da kuma tana kawo kokarinta ga matasa tana da labarinmu na biyu a yau ne kungiyar matasa da ake ce ma cgn ng suka yi taron manema labarai inda suka tattauna da matasa don samun mahita a cikin tahiyar da aikinsu na kungiya don samun karin haske mu saurari ɗaya daga cikinsu abin da yake cewa yau sanin kowa ne shugaban ƙasa mai girma alhaji muhammad bazum da mai girma firaminista alhaji umudu da kuma ministanmu na matasa da kuma motsa jiki da suka ɗauki alama aya ta doka wadda ta bamu dama 27 da watan januwari shekara ta 2000 inda suka kawo kwaskwarima bisa ga kundin tsari na matasa wanda aka yi 14 ga watan oktoba shekara ta biyar cikin wannan tsari ne masu girma hukumomi na ƙasar niger suka ɗauki alama aya suka ba ministanmu na matasa da na motsa jiki dama ya ya ɗauki alama aya wadda ya sa kwamiti na wucin gadi na matasa wanda wanda dukanmu ne matasa mun sani wancan kwamiti wanda aka satun shekara ta 2016 wa'adin shi ya kare yau sama da shekara uku idan kuka diba ya cincinta ya kamata a canza wannan komiti don haka muna son mu ja hankalin matasa su sani kowa ya ta gari don kanshi yau da gobe kuma sai allah da haka duka matasa muke mu sani yana da kyau ka sa ga kanka in kai na yau gobe ba kai ba ne dole ka gurgusa ka ba da wuri hausa suka ce duniya rawar 'yan mata ce ko ba haka ba don ka shi yasa yau muka taru nan don mu sanar da ku wanga komiti na wucin gadi da aka sa an ba mu wakilci na mu wallafar da wallafar da abinda gwamnati ta sa sabon tsari na alama aya na wannan kungiya kuma in allah so idan muka gama wannan wallafa cikin zamu ta cikin jahohi guda takwas kin ga na Nijar zamu je mu wallafa sabon alama ayan nan da gwamnati ta canza in Allah so da mun dawo zamu canza wannan majalisa ta matasa daga karamar hukuma ya kai jaha ya kai na kasa gaba dai da haka mu sani mu da Allah ba wannan jagoranci ba mun zo ba ne don mu ci kanmu da kanmu a'a don mu ceci matasan nijar na gaba ɗaya da haka muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon wallafa wannan aya da gwamnati ta yi cikin lokaci kuma mu canza wannan majalisa ta matasa mu zo tare da hukuma wadda ya kamata mu zo mu zamna mu ba da hannu ga waɗanda aka ɗauka sabbi waɗanda suka cincinta da haka allah shi ba mu ikon yin wannan cikin dan kankanan lokaci kuma waɗanda za su zuwa allah shi ba su jagoranci da haƙuri su jagoranci matasan ƙasa ga cikin hikima da yarda da amana to madalla su ma a nasu bangare malaman makaranta na manya-manyan makarantu suka yi taron manema labarai inda suka tattauna bisa kan ayyukan da ke ka musu cikas don ganin an samu mafita an yi hira da adamu hamidu umaru magatakarda na sinaji maraɗi da karin haska dangance da wannan taro da suka yi taro waga ta kongare ta hudu wadda ke da kudurin kamar a zamna a tattauna a ga yadda tsarurruka suke ta a cikin manya-manyan lakololi daga yadda rayuwar mushina ke ta daga yadda ayyuka suke ta da yadda muke alaka da eh, hukuma eh, to bayan wannan kuma taron zai sa shagori na kungiyar tunda an zo karshen manda na wanga kungiyar kenan za a sake sa wasu wanda za su ta ci gaba da yin ayyukan da suke tare da Eh, hukuma a tattauna a ta ga yadda abubuwan da ke abubuwan da suke kawo cikas a samu a walwale su eh, shine eh, dalilin wannan taro da aka yi taro ne na kwana biyu zai fara a yau da gobe daban da gobe a ƙarshen taron za a gabatar da kudurori wanda ake so ya kawo walwalewa al'amuran da suke faruwa na cikas a cikin tahiyar da ayyukan namu na cikin lokololi manya-manyan lokololi da eh, kungiyoyin iit e e eh, da karatuka da suke ta haya eh, shi ne dalilin wannan taron wannan muke so gare su wanga lokacin da muke ciki an samu matsaloli da yawa da suke faruwa saboda lokololin da suke cikin kamar university cikin university jami'o'i suna da samun cikus da yawa ana ɗauka kudurori wanda su ba su tafiya daidai da yadda ake gudanar da aiki a cikin wannan lokaloli to kenan muna so wanda za a jagorantar da su su ci gaba da tattaunawa da hukuma a samu a jawo hankalin su su gane cewa eh, tahiyar waɗannan manyan lokaloli da e UET abu ne wanda ake so in yara sun ka fito da takardun su su kacance suna iya aiki nan take kenan abubuwan da suke ɗauka kudurorin da ke kawo cikas a cikin koyar da su aikin kamar stage da ake nihi kenan eh, koyon aiki da ake yi a yi abun da zai sa yaro da ya hito da takarda a cikin wannan lokololi nan take ana iya cin unhanin shi kowa al'umma duka suna cin unhanin shi to shine muke so ga wayanda za a jagorantar da su bayan wanga ta haya Allah sa su su ci gaba da wannan aikin kuma muna son hukumomi su saurare mu eh, su shi kukan su su yi kokari duk abubuwan da za mu tambaya a cikin daidai gwargwado a zartar da su don a samu a daidai to madalla daga karshe dai a kwana a tashi shekara 33 da 'yan ɗalibai 'yan makaranta da cewa a ranar jiya na fevrier tara ga watan fevruari da suke hitowa don nuna don su yi taron nuna ma sauran mutane kishin gilla da aka yi ma abokansu na baya abokan karatunsu don samun ƙarin haske mu saurari ɗaya daga cikinsu abin da yake haɗi muna dangance da wannan rana da suke hitowa. rana ta tara ga watan fevriyari shekara ta eh, tasa'in dalibai sun fito saboda su nuna rashin jin daɗin su game da yadda rayuwarsu take wakana a cikin jami'o'i a cikin yanayi na karatu kuma su kira ga masu iko na atahi wajen abin da ake cima demokrasi sai zamanto cewa wannan fitowa da dalibai suka yi aka afka abin na asha wanda ya kawo mutuwa ta dalibai har guda uku wannan mutuwar ta kawo cewa aka yi conference national a cikin kasa ta niger niger ta samu abin da ake cima demokrasi amma har zaman ga da ake wa'annan mutane da suka rasa su bisa kan wannan fitowa da suka yi ba a samu aka yi shari'a ta gaskiya wadda a samu justice bisa kan rasuwar da suka yi kuma har zaman da ake demokrasin da aka samu bayan wa'annan mutane an aibuka abin asha su rasa rayukansu har yanzu cikin yanayin tahiya ta demokrasi akwai abubuwa da ya kamata a ce an gyara su kenan saboda wannan ne duk in wannan rana ta kewayo muna fitowa mu nuna rashin jin daɗin mu mu yi kira game da a samu shari'a a yi ta yadda ya kamata kuma mu nuna cewa wannan demokrasi da aka samu ya kamata a gyara ta ya zamanto 'yan ƙasa duka baki ɗaya suna amfana da wannan demokrasi da aka samu kuma a yi ta cikin hanya ta gaske to madalla iyakacin abin da ya sauka ranar yau kenan a madadin wanda suka doko da wanda suka kama muna muka gabatar da labarin zuwa gare ku muke ce muku ku tarbe mu gobe dauke da wa'an sabbi ma assalamu huta lahiya Bismillah,